Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, biyu ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin guji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar eh, Dokokin Amurka. Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya Talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana shida da suka gabata. kasashen yamma suna ci gaba da biyan rasha ɗaruruwan miliyoyin daloli a kowace shekara domin shigo da mai da kuma gas. kanan labaran kenan aka saurara kamar yadda aka ji a kanan labarai a daren jiya talata ne shugaban amurka a karan farko yi wa amurkawa jawabi last year covid-19 kept us apart this year we're finally together again tonight a ɗaya bangaren kuma kowane hali ɗaliban najeriya da ke karatu a ƙasar ukraine ke ciki bayan da ƙasar ta fada yaƙi ba daɗewa ba na magana da su ta yanar gizo kuma na ga huskokinsu kuma bayanan da suka yi suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun iso cikin ƙasa hungary suna bada fest yanzu muna nan muna shirye-shirye tare da gwamnatin tarayya bayan dukkanin rahotannin da muke dauke da su sannan ko muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata ban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli a sanadiyar annobar COVID-19. waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwan kawuna daga fagen siyasar ƙasar da ke fuskanta. Biden ya shiga zauren majalisar ne yayin da ake ta yi masa tafin nuna jinjina shekaru biyu bayan barkewar annobar COVID-19. A farkon jawabinsa Biden ya ce, a bara annobar COVID-19 ta hana mu haɗuwa, amma a ƙarshe gashi man haɗu. An dai ga membobin majalisar suna kaɗa tutar ƙasar Ukraine. kuma shugaba biden bai yi wata wata ba wajen yin tsokaci kan rikicin rasha da ukraine inda ya bayyana cewa a amurka za ta rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen kasar rasha ma'aikatar shirin amurka na hada wani kwamiti mai karfi wanda zai bibiyi laifukan wasu fitattun mutane a rasha za mu hada kai da kawayenmu na nahiyar turai mu rufe kadarorinsu na gidaje jiragen ruwa da na sama saboda haka a wannan dare ina mai sanar da cewa za mu bi sahun kawayenmu wajen hana dukkan jiragen saman rasha ratsawa ta sararin samaniyar amurka Shugaba Biden dai ya kwashe minti har goma yana magana kan batun na Ukraine inda daga baya ya taɓo batutuwan da suka shafi matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin da Amurkawa ke fuskanta. gwamnar jihar iowa eh, kim reynolds ta ce ta mayar da martani a bangaren 'yan republican bayan da shugaba biden ya kammala jawabin nasa muna dauke da sharhi kan jawabin na biden idan aka biyo mu a cikin shirin kasar rasha da ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya talata tun bayan da kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana shida da suka gabata amma abin ya zo ne kwana ɗaya da dakarun rasha suke ci gaba da barna da kai hare-hare a faɗin ukraine kai hari kan wuraren aikin fararen hula da kuma hanyoyin sadarwa da ya hada da babban hasumiya ta gidan talabijin na kiev da kuma fitaccen wajen holocaust da ke ƙasar an kashe mutane biyar cikin harin da aka kai a ginin wanda ya kama da wuta a cewar jami'an ukraine ma'aikatar tsaro ta ce a shafinta ta twitter cewa wasu daga cikin tasoshin ukraine ba za su yi aiki ba a yanzu harin na jiya talata ya kuma shafi wajen tunawa da holocaust na babin yar inda a shekarar 1941 aka kashe dubban yahudawa a cikin kwana biyu yayin da birnin ya kasance ƙarƙashin mamayar 'yan nazi an yi lugudan rokar grad kan ukraine da aka yi wa kace-kace amma duk da haka babban birnin kasar ya ci gaba da dagewa bayan da rashawa suka ja kunnen mazaunan cikinsa da su fice daga gidajensu suna masu cewa za su kai hari akan gine-ginen harkokin tsaro leƙen asiri da na sadarwar jama'a domin rigakafin kai wa rasha hari ta yin amfani da bayanai ma'aikatar harkokin tsaron rashar ta gargaɗi dukkan mazauna irin waɗannan wurare da za a iya kaiwa farmaki da su tashi ina jima kaɗan hanifar sake dawa da labarai kafin nan a daren jiya talata ne a karan farko shugaban amurka joe biden ya yi wa amurkawa jawabi a majalisar dokokin ƙasar wanda bisa al'ada shugabanni ke yi duk shekara-shekara don bayyana amurka halin da ƙasa ke ciki bayan kammala jawabin ne na tuntuɓi dr nasir amowa mazaunin jihar florida na kuma fara tambayar sa yadda ya ga jawabin jawabi ne wanda shugabanni ƙasa suke yi ko da eh, shekara-shekara to ko da ya zo dai abin nan nashi ta goma shi ne ko approval rating nashi yana ƙasa sosai wato karbuwarsa ga amurkawa kenan tana ƙasa mm. tana ƙasa sosai don kashi arba'in ne cikin ɗari suka ce yana abin kirki sannan kashi hamsin da shida cikin ɗari suka ce bai taka rau gani ba to duk da haka dai ya yi kokari da zuwan nan da ya yi wajen wannan jawabin ya yi magana kusan abubuwa uku masu muhimmanci na farko shine abin da ke faruwa a ukraine yanzu wanda rasha ke kai masu hari sannan na biyu matsalar rashin haɗin kai na amerikawa wanda yake ya dan shekarun bayan nan ya karuwa kawai yake raka shiga take tsakanin su sannan abu na uku shine matsalar hayayyawan kayayyakin masarufi haka farashin su Eh, yadda eh, matakan da zai ɗauka domin magance su. To kamar ya kafa zano wannan abubuwa guda uku da suka mai da hankali wato yaƙi na Ukraine. Ya Amurka su kalli wannan hobasa da ko kuma wannan mataki da Amurka ta ɗauka. To saboda yadda eh, ƙasa take cikin ɓarka za ka ga cewa um, waɗanda suke ra'ayin jam'iyya ta Democrat suna ganin matakai da gwamnati ta ɗauka ya yi daidai. domin zai hana ma shi putin kuzarin ah, kai ma ah, ita abin nan ah, ukraine hari amma su kuma republicans su wanda suke goyon bayan republican party in kana sauraren kafafen yada labarai waɗanda ke ba su labari suna kuma suka akan shi amma dai akasari kamar hiyar kashi hamsin da cikin ɗari na amerikawa sun ga cewa eh, wannan matakin da aka ɗauka kan rasha ya yi kyau ɗaya daga cikin jawabi da ya taɓo shi ne batun yadda wannan kayayyaki na masarufi suke tashi ya dai ce a kwantar da hankali zai wato a hankali a hankali komai zai dawo to ta wace hanya yake ganin zai dawo kenan don ya faɗi da baki ɗaya daga cikin abin da ya faɗa shi ne ma'adani na na gurɓataccen man fetur da suke da daman ƙasashe waɗanda suka ci gaba suke da to saboda kaga yanzu ɗaya daga cikin abubuwan da ke tsada shi ne man fetur in ka je shan man fetur eh, abin da kake shan galan ya kusan eh, ninka abin da ka siye shi bara so ana ganin idan aka rage um, wannan eh, mutane suka samu sauki ta wannan bangare to za a samu sauki sannan abu na biyu shine ya yi magana a kan yin kera ko kuma sarrafa kayayyaki a nan amerika maimakon yadda kamfanin ke yi su je kasashen da suke da sauƙin kuɗi na wajen lebo haka hmm. wanda albashin da ake biya ma'aikata bai da yawa kamar irin su china bai ta karya karya ba eh bai ta karya karya ba sai su je can su yi abin nan kayayyakin sai su kawo a nan america sannan kuma kasan ya yi magana akan kamfunan jiragen ruwa waɗanda suka ƙara kuɗaɗen da suke ɗauko kaya zuwa kawo amerika ko kuma su fitar da kaya daga amerika zuwa zuwa waje kusan kashi dubu cikin ɗari kamfuna ba za su iya um, biyan waɗannan kuɗaɗen ba ba tare da sun ƙara ma mutane um, kuɗin da suke biya ba kan kayan da suke sai daga wurinsu. To, dakta game da batun haɗin kan ƙasa, a yanzu haka mun ga yadda kawuna suka rarraba Amurka inda kowanne wato bisa ra'ayin ko kuma da siyasa ta wace hanya kake ganin amurka su iya haɗa kansu bisa wannan jawabi da shugaba ya yi to um, kamin daman kamin um, a fara wannan um, kamin ya fara wannan jawabi mutane da sun yi magana kan hanyar da ake ganin za a bi na walwala wannan matsala ɗaya daga cikin ne wani abu wata magana ta kawo take kawo a baraka tsakanin uh, amerikawa sai a kokarin a kauce mata sannan kuma waɗanda ba iya kauce ma kamar ishu na na um, wannan coronavirus ka san ko bambanci tsakanin yadda su yan democrat ke jibinta da kuma yadda yan republican ke jibinta. Dr. Nasir Danmo kenan ɗan Najeriya kuma mazaunin Amurka. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labarin duniya. A jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka ta sanar da ita cewa za ta kori wani ɗan ƙasar Rasha da ke aiki a majalisar. Kwana guda bayan da Amurkan ta ce za ta kori ma'aikatan diflomasiyyar Rasha saboda suna leƙen asiri. An sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya rana guda kamar yadda aka sanar da ofishin jakadancin Rasha cewa za a hana mutanenta sha biyu daga cikin ma'aikatar diflomasiyar ƙasarta izinin zama Amurka saboda suna ayyukan leƙen asiri kuma dole su bar ƙasar daga bakwai ga watan wannan Maris ɗin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric bai yi wani ƙarin bayani akan mutumin ko kuma aikinsa a majalisar ba. wani kakaki a ofishin jakadancin amurka da ke majalisar ɗinkin duniya wanda baya so a faɗi sunan shi ya bayyana wa murya amurka cewa ma'aikacin ɗan leƙen asirin rasha ne amma ya ƙi ya bayyana suna ko kuma wani ƙarin bayani kansa jakadan ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasili na benizia ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa matakin musgunawa ce daga gwamnatin amurka kuma saba haƙƙin amurka a zamanta na mai masaukin baƙi a majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisar dokokin libya sun tabbatar da sabuwar gwamnati matakin da zai iya haddasa kafa gwamnati biyu ya kuma ƙara zaman tankiya da ake a ƙasar da aka daɗe ana rikici sama da shekaru goma. Firaminista mai ci yanzu Fati Bashaga ya miƙa sunayen 'yan majalisar zartarwarsa ga majalisar wakilai na gabashin a jiya talata inda 'yan majalisu 92 cikin 101 da suka halarta suka amince an zaɓi bashaga a watan da ya gabata bayan da sabuwar gwamnatin ta gaza gudanar da zaben shugaban na farko a ƙarshen shekarar da ta gabata rarrabuwar da ta haifar da fargaban dawowar rikici a ƙasar da yaƙi da ya kassara bayan samun zaman lafiya na fiye da shekara. hannifa Gabiyar Isa kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ake sa ran fara ɗauko ɗalibai 'yan Najeriya da yaƙi ya ritsa da su a ƙasar Ukraine, wasu iyayen yara na cike da fatar ganin yaran sun isa gida lafiya. Kuma yanzu haka, wasu sun samu ficewa daga ƙasar ta Ukraine zuwa makwabtan ƙasashe. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu. Tun lokacin da ƙasar Rasha ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan ƙasar Ukraine, hankulan jama'a suka tashi musamman waɗanda ke da 'ya'ya da 'yan uwa waɗanda ke karatu a ƙasar ta ukraine saboda rashin sanin halin da za su iya shiga sanadiyar yakin tsakanin ƙasashen biyu dr lare aliyu tambuwal mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban najeriya da ke karatu a ƙasar ukraine tun lokacin da aka ƙara aka nuna mana cewa ga abin da yaran nan suke ciki muka tashi tsaye irin shawarwarin da muke basu dangane da yanayin da sun ka faɗa mana suke ciki da kuma munan irin ƙoƙarin da za mu yi mu sanar da gwamnati gwamnati saboda yaran nan ba mu aika su ne ta hannun mu kanmu ba akwai uwarsu gwamnatin jiha wadda ta aika su don su je su nemo ilimi a dawo a amfana da su saboda haka babu wani mataki da za mu iya ɗauka ba tare da mun faɗa ma uwarsu ba gwamnati kuma mun shaida ma gwamnati kuma mun yi aiki tare da gwamnati duk irin abin da muke iya samowa bayani game da halin da suke ciki muna sanar da gwamnati sai a zauna a haɗa kai a yi shawarwari tare gaba ɗaya sai aka zo aka zama ɗaya. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya na da ɗalibai da yawan su ya kai saba'in da uku da ke karatu a can ƙasar ta Ukraine kuma yanzu haka dukkan ɗaliban a cewar gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal an samu nasarar fitar da su daga Ukraine zuwa Budapest da ke ƙasar Hungary inda daga nan ne ake sa ran a soma ɗauko su zuwa Najeriya. Mun gode Allah ba daɗewa ba na magana da su ta yanar gizo kuma na ga huskokinsu kuma bayanan da suka yi min suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun iso cikin ƙasar Hungary suna Budapest. fest yanzu muna nan muna shirye-shirye tare da gwamnatin tarayya musamman ofishin jakadanci da ke can budapest da ma'aikatar hulɗa da kasashen waje na ganin cewa in Allah da ba daɗewa ba an ɗauko su an dawo da su gida cikin ƙoshin lafiya Allah da. Dr. Lare Aliyu ta ce tun lokacin da tashin hankalin ya soma ba sa'a ɗaya da za ta wuce da ba su zanta da yaran su ba har wannan lokacin da suke fatar ganin dawowar su Najeriya lafiya. Daga farko mun samu damuwa amma kuma cikin tawakkali da Allah mun zauna muka yi haƙuri muna ta addu'o'i zuwa ga Ubangiji Allah muka tashi tsaye har shi mai girma gwamna don ya kwantar muna da hankali ya tara mu gaba ɗai aka tattauna aka kira yaran nan on Zoom meeting aka tattauna aka gansu live aka yi maganganu da su kuma aka samu mafita shawarwari. Na yi ƙoƙarin kiran wasu daga cikin ɗaliban sai dai saƙon da ke fitowa na nuna cewa ba a samun layukansu Абонент недоступний. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. LightSell бажає вам гарного дня та позитивного настрою. The subscriber is unavailable. Please call again later. Wataƙila saboda sun baro Ukraine ne ko kuma yanayin hanyar sadarwa. Yanzu dai iyaye na cike da fatar ganin yaran sun dawo hannunsu kafin kuma a shawarta yadda lamarin karatun nasu zai kasance a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a gaida Muhammad Nasir sai a biyo mu cikin shirin hantsi inda za mu kama wani rahoto game da kokarin da ake dan kwaso ɗaliban Najeriya da suke wato ƙasar ta Ukraine da yaƙi ya ratsa da ita. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin manyanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma sha takwas na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa a najeriya ana maganan yadda mutum zai ci abinci yana so ya gagara ana tunani yadda mutum zai je kasuwa yana so ya gagara zuwa noma zuwa kiwo yana so ya gagara to saboda haka idan ba a sake yin tsari aka sake sabon lale ba to wani zaɓe za a yi a 2023 jam'iyyar pdp ta zargi gwamnatin apc da kasa shawo kan kalubalen tsaro a jihar niger jama'a assalamu alaikum a yayin da ake shirin kada gangar siyasar babban zaben najeriya na shekara ta 2023 mai zuwa tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya jagoranci kaddamar da wata sabuwar kungiyar fafutukar siyasa da aka yi wa suna the national movement a turanci kungiyar dai ta hada hancin wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na najeriya ciki har da apc mai mulkin kasar waɗanda ke ganin cewa kasar na buƙatar daukin gaggawa domin ceto ta daga abin da suka kira halin taɓarɓarewa da take ciki farfesa rufai alkali ɗaya ne daga cikin jagororin kungiyar ya kuma yi bayanin makasudin kafa ta. To ganin cewa ƙasa tana so da dame ɗin shine muga ya kamata zabi ɗin guda biyu ne ko kowa ya zanna gidansa a ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana ta koke-koke yana tofa Allah tsine ko kuma mu tashi mu haɗa gangami mu haɗa kanmu mu ga ta inda za mu taimaka ceto ƙasar mu. Da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban wadansu suna cewa suna son ƙasar su ta kansu waɗansu suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefen ƙasa a mai da shi wata gefen ƙasa ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da fitar mana hankali mutane da aka zaɓa wanda suke riga da ragamar mulki har ba da gwamnoni a cikinsu maimakon su ne ya kamata su yi magana mai kyau na hada hankalin jama'a su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum waƙiya siyasa kenan to shi ne muka ce gaskiya in muna so mu ceci kasar mu to dole mu fidda kwaɗayin siyasa a gefe tukuna mu mu zanna mu dubi me yake faruwa mene gudumar da za mu iya tun da wuri kafin abubuwa su fi karfin mu to shi na cikin wannan wata wajen takwas tara har aka kai ga matsayin da aka samu wannan national movement din kuma yau aka kaddamar da shi kuma kamar yadda ka sani ya kunshi duk wani dan jam'iyya kowane jam'iya ne an ce ya zo ya shiga don saboda kowa da nasa gudumawa in ya so bayan an kaddamar din to masun me ne kuma za mu yi nan gaba to ranka dai a iya cewa da haka ne wato aka soma har aka kai ga kafa jam'iyyar apc ta hanyar haɗaka shin wannan na nufin kenan wata jam'iyyar siyasa ce watakila kuke da kuduri ko kuma yunkurin kafawa domin tunkarar watakila zaben shekara ta 2023? To, kamar da ka sani dai shi wanda ya gayyaci jama'a tun da farko sananne ne, ko ba gwamna na Kano State ne, Rabi Musa kwankwaso Yana cikin mutane masu kishin Najeriya, kuma banda shi din akwai gwamnoni da yawa wanda yau baku gansu a taron nan ba akwai ministoci da yawa yau ba ku gansu a taron nan ba akwai ambassadors da yawa wanda ba ku gansu a taron nan ba akwai senatoci da yawa wanda ba gansu a taron nan ba wanda suna cikin wannan kungiya kuma sun zo mitin da muka yi na baya-bayan nan ba ran da za a yi mitin ba a samu wannan mutane sun zo taron mu ba to amma abun da aka sa gaba shine tukuna su wannan jam'iyyu da ake da su din kowa ya san cewa akwai dalilin da ya sa suka aka kirkiro su to amma gaskiya a lissafin mu a ganin mu a yanzu haka kamar sun manta baya kuma ba su hangen gaba don jam'iyya in tana neman jama'a to kowa ya kamata ba shi mutuncinsa a ba shi darajarsa a kyautata masa a kuma bi dokokin jam'iyya to wai yanzu ado ne ya dinga kokari a yi abubuwa na eh, eh, muzanta ko kuma kar karya dan siyasa kowa wai ya fi so ya ce shi ne shi to a siyasar najeriya ta fi karfin wannan abu so wannan kungiya da aka saka an ce za mu yi don saboda amana muna so mu yi shi na yadda za mu baiwa kasar nan dama ta ga irin sabon salon siyasa da za a bullo da shi wanda talaka zai mutunci mutane yanzu an zabu ana maganan yadda mutum zai ci abinci yana so ya gagara ana tunanin yadda mutum zai je kasuwa yana so ya gagara zuwa noma zuwa kiwo yana so ya gagara kai kai je kai ibada ma yana so ya gagara to saboda ka idan ba a sake yin tsare aka sake sabon lale ba aka ce da a wuce da haka to wani zaɓe za a yi a 2023 yadda suke faɗa ɗin nan kan faɗan mulki ne fa ba wai faɗa kan kishin al'umma ba ne kowa kawai yadda zai za mulki ne kawai fadace-fadace sun yi abin da ba son su ba a north east nan ba a magana yanzu ya koma north east ga north central ga south south ga ko ina fitintinu south east nan ga sunan kashe-kashe ake kullum to saboda haka muna ganin dude ba mun kai wannan matsayin namun na yanzu za mu sake shawara juna me muka sa gaba kuma insha Allah nan ba da jima ba jama'a za su sani. a jihar niger da ke arewacin najeriya kuma jam'iyyar adawa ta pdp ta gudanar da wasu tarukan tuntuɓa da watakila ke da alaƙa da shirye-shiryen tunkarar zaben shekara ta 2023 inda kuma take ci gaba da sukar lamirin gwamnatin apc a jihar da ma matakin gwamnatin tarayya da kasawa wajen shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar jihar wadda a kwanan nan take fama da hare-haren 'yan bindiga har ma da tashin bama-bamai a wasu yankuna na jihar. Ga abin da tsohon mataimakin sakataren kuɗi na jam'iyyar ta PDP a jihar Abdullahi Mai Basira yake cewa a ɗaya daga cikin tarukan bayan jajantawa al'ummomin da matsalar tsaron ta shafa. Amma jama'a yau dole mu ji tausayi mutanen Niger. Mu yi addu'a Allah ya fidda mu wannan matsi da muka shiga. mutanen Naija muna cikin wani hali ga dukkan alama ba gwamnati ba alaman gwamnati. ga dukkan alama ba ci gaba ba alaman ci gaba ga dukkan alama ba zaman lafiya ba alaman samun zaman lafiya ga dukkan alama duk abin da ake ce ma talauci ta sauka a cikin wannan jiha duk abin da ake ce ma rashin kwanciyar hankali ta sauka a wannan jiha duk abin da ake ce ma rashin zama lafiya ta sauka a cikin wannan jiha jama'a dole mu san yadda za mu yi mu tserar da jihar Niger saboda a samu zaman lafiya to sai dai kuma kakakin jam'iyyar apc a jihar musa sarkin kaji yana ganin cewa waɗannan zantuka ne kawai na 'yan adawa. A da farko dai zan yi magana in ce sun yi kalamai ne a mazaunin su na 'yan adawa. Kuma shi dama dan adawa a kullum daidai yake kalli farin abin da kai ya maida shi baki don ya samu kasuwa a kasuwa. To jam'iyyar APC tana iyakan ta wurin ganin ta yi yaki da wannan al'amari da ya addabi jihar Niger har da wasu jihohi waɗanda su kansu PDP ma suna suna mulki a cikin ta kamar jihar Sokoto. Akwai batu da suka yi na cewa kuna wani shiri na tafka magudin zaɓe idan zaben ya zo a ƙananan hukumomin da 'yan ta'adda suka watsa mutane kamar shiroro sarkin fawa da rafi me za ku ce game da wannan to wannan magana kamar yadda na fara da farko magana ce ta 'yan adawa da za su yanka su domin babu mutumin da zai shirya mugunta har ya shirya ma kansa mugunta idan kai bincike ka lura da irin al'amura da ke faruwa za ka ga idan abun ya zo su kansu ya da ba ruwansu da dan jam'iyyar apc ba ruwansu da dan jam'iyyar pdp ko abga ko wata irin jam'iyya hmm. kuma idan ka sai la'akari da shi shi shugaban karamar hukuma da shi kansa akwai yan uwansa da matayensa da aka kwashe a cikin wannan al'amarin idan ka kofa rafi za ka ga shugaban ma'aikatan cikin gwamnatin jihar Niger shi kansa akwai lokacin da wannan al'amari ya shafi yan uwansa so wannan magana ne irin na yan adawa mu ba mu da shirin wannan sai dai shirin neman yadda za a zauna lafiya a ci gaba da kyautata wa jama'a a ci gaba da nunar masu da cewa magana ta tsaro ta shafi kowa babu dan jam'iyyar pdp ba dan jam'iyyar apc ba dan jam'iyyar kowace irin jam'iyya ce. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Mustapha Nasiru Batsari. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaici. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19. waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwar kawuna da fagen siyasar ƙasar ke fuskanta. Masu raro baki abin da ya sauwaka nan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon mace sai kuma wasu da muke ɗauke da su. yanzu amadadin hanifa kabir isa rataya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na wannan safiyan. Salamu alaikum.